laraba takwas ga watan maris shekara ta 2023 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman su kasashen duniya na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta 'yancin mata a dalilin haka ma'aikatar mare stop sarishin niger tare da ban hannun ofishin jakadancin ƙasar ingila sun bude kofofinsu don nuna ma al'umma ayyukan da suke kan tsarin iyali. Matan tasawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tafiyar da sana'o'i don samun 'yancin cin gishin kansu muna tare da ƙarin haske daga bakin jami'ar ma'aikatar cigaban mata da kariyar yara. A rahoton na musamman yau za mu nuhado so don jin tarihin Rikki alisu maila wata mata 'yar kungiya eh, ta kwadago. Da fatan auna lahiya ga labarin bi da bi. albarkacin ranar mata ta duniya cewa da takwas ga watan marisa wadda taken nata shine murungumi daidaito masu ra'ayin tsarin iyali na marie stops niger sun halarci wani taron muhawara inda aka musu wayar da kai kan mahimmancin lafiyar iyali shugabar kungiyar mata a majalisar dokoki walgida tidjar ahmani ta halarci taron ga ƙarin hasken da ta ma rafika e eh, samira ruwafi mun san da matsalolin ga akwai su amma ko da dai akwai su akwai laihin rishin ganewa tunda gwamnatin mu ta Nijar yanda ta kula da makaranta haka ta kula da fannin lahiya ta ɗauke shi a hannunta tunda fannin lahiya kyauta na ma yara ƙanana magani kyauta na a ba mata maganin hutu kyauta na a musu allurai kyauta a musu awon ciki wani waje har kyauta na su zo su aihu wani waje jika guda ta aka biya zuwa harka aihuwa to yo mi za a yi bayan wannan mi ake so mata su gane su zo mu a asambile lalle mun yi gungunga kuma muna kama dama in mun yi kwanshen mu muna gargadi ga al'umma mu ce su kula da zuwa likita su kula da sadiya kwal su kula da tattalin arziki da noma da komi da kiyo kuma amma abin da muka so mu kara cikin gungunga za mu gani masu hannu da shuni su kama muna mu ɗauki lokaci lokaci muna zuwa muna fannin ga kadai na gargadi albarkacin zagayowar bikin na tuni da ranar mata ta duniya yau takwas ga watan maris jakadiyar kasar ingila ta kai ziyarar aiki a cibiyar ta stop substation niger ma'aikatar da ke dafa ma kasar grand britain a cikin kokarin kokarinta na samar da hanyoyin tsarin iyali da kuma kyautata rayuwar iyali katerina iglehan jakadiyar ta kasar ingila ta ma samira ruwafi karin haske na zo nan ne saboda yau ce ranar mata kuma bana takin da ake raya rana a kai abu ne wanda ya shafi daidaito kenan ya danganta da adalci wato daidaito da adalci ma mata da 'yan mata yau mun zanta da matan da ke aiki a marie stops tsari ne wanda yake baiwa mata shawarwari da kuma taimako akan dukkan wani abin da ya shafi lafiyar haifuwa a nan Nijar. Tsari ne mai mahimmanci sosai, yana kula da lafiyar mata domin a basu damar zaben yadda suke so su samu 'ya'ya da yaushe suke so su samu 'ya'ya, domin kuma su samu su yanke shawara da kansu akan abin da ya shafi gobensu tare da goyon bayan iyalansu. shugabannin likitar haihuwa ta asibitin mayayi a jihar maraɗe na yin tarurruka na wayar da kan mata kan batun tsarin iyali a dalilin haka matan sun fahimci ma'anar yin tsarin iyalin shin kowane irin dabarun tsarin iyali ne matan suka fi bukata gadi amsa da uwar gidan sanusi maryama gonda shugabar sashen haihuwa a asibitin ta mayayi ta bayar rai da kyau ma mata suna yin tsarin iyali tunda da da ne da kwai jahilcin abu yanzu mata nan wajen sun ma hisan allura da karin damtsi da sauransu muna hira fuskan matsalolin da suka sahi jinna matsaloli wurin aihuwa matsalolin rurutsa in ka samu ciki da goyo kai wahala ɗana cikin ciki wahala ita kanta ma'aiwa da ta ɗaukar ciki wahala muna da relay iya ban banda rile ma muna da wasu da ake cima mediatrice tare da rile suke bangaren su su ma kamar aikin relay ne don aiki wanda ya shayi waye kai muna yi suna yi kuma gidan radio yana kama mu shi ma yana yi bakin gwalgwado al'amuran matan tasawa a 'yan shekarun baya-bayan nan sai san barka in ji jami'ar ma'aikatar cigaban ɗiya mata da kariyar yara a halin yanzu matan sun rungumi yin sana'o'i ba ji ba gani don biyan bukatun nasu da na iyalansu kamar yadda uwar gidan saidu zainabu isa jami'ar ma'aikatar cigaban ɗiya mata ta tasawa ta shaida ma studio kalungu Mun gode Allah halin rayuwar mata a nan Tesawa yana ƙara kyautatuwa domin yanzu mata sun waye ba su tsayawa rungume da hannu suna gudanar da ayyukan samar da kuɗin shiga domin amsa bukatunsu da naɗiyansu suna gudanar da ayyuka iri daban-daban. Gaskiya mata suna neman na kansu domin kada su tsaya ba aikin yi. Mu abin da muke yi a nan shine rakiya akwai bibiya akwai horo da muke yi akwai kuma neman kuɗaɗen zuba jari da ake yi ta hanyar abokan hulɗa muna neman hulɗa tare da ƙungiyar fararen hula na gida da na waje domin a samu taimakawa waɗannan mata su ci gaba cikin aikinsu. fassarar mama ada kenan har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsaloli kan batun auren yara a jihar talabere duk kokarin da gwamnati ke yi a bangaren wayar da kan al'umma kan wannan batun a cewar idrisa abdu hasumi daraktan ma'aikatar ilimi da horo ta gundumar wasu uwayen sun kummace su ma yaransu su aure maimakon su ci gaba da karatunsu kamar yadda ya shaida ma abdulaziz hasumi Il faut sensibiliser les parents pour qu'on puisse vraiment arrêter. Dole sai an wayar da kan iyaye domin a kawo karshen auren wuri na 'yan mata domin wannan al'amari ya girma a kauyuka zaka ga yarinya ta kai ajin sinkiyam ko ajin katirem na kwaleji bata ma kai shekaru 18 ba. Mahaifinta na son ya aurar da ita ga wani dan kasuwa. Abubuwa ne da basu dace da ci gaban ƙasa ba. Ya kamata mutane su gane cewa makarantar nan su ce. Su ya kamata su kare ta daga duk wasu matsaloli. Ina magana ne akan ƙungiyoyi kamar Kojes, kungiyar iyayen tsakanin ɗalibai ta maza da mata ya zama wajibi su dafa wa shugaban makaranta cikin ayyukansu su taimaka makarantar ta yi aiki da kyau ƙungiyoyi masu zaman kansu sun saka kuɗaɗe da yawa cikin harkar wayar da kai sassan kula da karatun ya mata a kowane lokaci suna wayar da kai cikin makarantu a sakamakon haka an gano cewa auren wuri ya rage amma dai ba a magance shi kwata-kwata ba. Ɗaliban na jami'an sun yi wani bore inda suka hutu cikin tituna wajejen karfe ɗaya na dare saboda 'yan sanda sun dakatar da magatakardar nasu da kuma sauran abokansu. Shin ko menene dalilin wannan dakatarwar? Abu Kasimu Ilyasolo ɗaya daga cikin ɗaliban ya ma Idrisa Adamu ƙarin haske. abu ne an kai mana wanda bai kamata a yi mana shi ba ba mu iya ganewa a ce an fara fatiri lokaci bai ba na fara fatiri a kama SG mu abin da muke so mu sani in ne aka ramma ko ko SGN ne ko wani abu a tsakanin su da SG kun ji abin da muke so mu sani dan shi samu muka hitan jiya cikin dare muka ce to ba mu reda farske abu ne wanda zai bata mu HDN suna to kun ji abin da yasa muka yi haka ita kawai ke gare mu wanda ya kamata mu yi application yanzu kuma akwai wasu hanyoyi da dama da yake gamu muke ma amma ai akwai gwamnati yau da in mun ka zama mu ma kanmu an ka tambaye mu ma gwamnati ce amma ya kamata su ma su gane wani abu sulhu mun jima mana biye sulhu wanga abin da mun kai shi zai sa a gane ya ne ake ci to har yanzu dai ba a sani ba saboda ana aiki kiran mu abin da aka gaya mu da bamu gamsu da shi ba ka bamu air da SJ ba wai sake shi ba har yanzu akwai mutanen mu 30 da wani abu wanda aka kama can je a gaba ne aka kama a gaba kuma sai LA wanda duka na ECD ne to me yasa zai yi ba ta yi ba cikin awowi 48 'yan boko haram da dama ne suka je wajen mahakunta a difa gaskaru da kuma garin dogo da nuhin sun tuba a abagana shugaban kwamitin da'irar a bangaren zaman lahiya ccp ya bayyana cewar gwamnati zai karbe su da kuma ba su taimakon abinci da sauransu ga dai abin da yake shaida ma gidi abdulrahman a yanzu haka a difa komin akwai mata biyu da yaran su hudu wanda jiya da dare police sun sun dauke shi a gidan inda sun zo sun kawo kansu bayan wannan yanzu haka muna zamanin nan a garin dogo suna nan da yanzu ma gwamnati yana nan ga shiri ya je kai musu abinci a gaskiyar kuma akwai su a gidan mai garin gaskeru katumur yaƙi karshen shi da sulhu zai kare dama wayan nan mu ne mu ne mu ne mu ne su a ganin su ba haka bane tahiyar da mulkin musulunci muku a ganin mu ba shi bane abin da suke nihi yanzu watakila sun gane dama ita gaskiya wata rana za ta bayana ai an dai ana yin zaman lahiya in an zo babu wani mana kisa a baya don fi sabilillahi ne mutum yana zuwa wasu ma su san ba masu da sun taba wannan abu su ma sun fara aure ma a cikin gari to wayan da basu zo ba kiran da zamu yi musu muna roƙon su su bar wannan abin da suna yi su zo mu gina kasa mu cikin kasa mu yi zaman lahiya a yi ta wa'azi bayan da ba su yi niyan zuwa ba Allah ya sa su bi sauran yan uwansu a nashi bangare shugaban kwamitin na 'yan boko haram da suka tuba ya yi fatan ganin cewa mahakunta sun cika alkawalin da suka ɗauka musu ya kuma ƙara da cewa suna da yawa waɗanda suke son dawowa amma sun dakata ne saboda rashin tabbas kamar yadda shugaban kwamitin na 'yan boko haram da suka tuba cewa da malam kyari shida gidi abdulrahman kasan na darin ne a yi musu kula mai kyau inda an yi musu wayan su ma da yawa suna zuwa akan ba kula da su ne ba su zo dewa ba har yanzu nawa ne mutane suna so su bar wajen nan ga mutanen da an dama suna tashan wahala ta yana irin wannan baya kawo zaman lahiya da ya kama jiki kawai mu dama zaman lahiya ne muke so yanzu komai ya faru Allah ne ya kawo shi kuma komai in ya zama babu ma Allah shi da kanshi abin shi zai mai da babu kawai Allah ya kawo da zaman lahiya amma ya kamata ba zuwan surun ba gwamnati ya dinga kula da mutanen da sun sha wahala yanzu ma suna suna cikin kuncin wahala an yi musu alkawari ba a cika musu ba kuma a cikin gaskiya cikin ana sallaman su akwai manya manya da yawa na cikin ana mola a cikin kayan da ana ba su wallahi bai dace barin abubuwan nan a yanzu sai rahoton na musamman a dalilin wannan rana ta 'yancin matan duniya yau takwas ga watan marisa za mu je tarihin raki ali sumaila malamar makaranta wadda ta rike aikin nata da daraja ita ce mace ta farko da aka zaba zaɓa takarda ta ƙungiyar ƙwalugon ma'aikata cewa da cdtn a reshen doso ta nuna jin ƙoƙarinta wajen ƙarfafa ma tsarin koyarwa a cikin ƙwarin gwiwa a cikin makarantu ta hanyar wasanni na gargajiya ga dai ƙarin haske a cikin firar da suka yi tare da nana hadiza hassan Madam Rabi, ko saki muna bayani a game da karatun ki na boko? Na yi karatun firamare a Tawa, daga nan sai na zage zuwa jihar Agadez don yin kwaleji, sannan Arlit na ƙara marasa a nan jihar Doso. Bayan diploma BAPC e aka tura ni a makarantar horar da malaman makaranta ta jihar Tilaberi. Cikin shekarun alif ɗari tara da tasa'in zuwa tasa'in da ɗaya na fara gwagwarmaya a cikin ƙungiyoyin ƙwadago yayin da demokradiyya ta fara shigowa da gwagwarmayar ɗalibai. Ni ce babbar sakataren ƙungiyar ɗaliban makarantar horar da malaman makaranta ta Tanimu in jihar Tilaberi. Menene abin da kifi shawa a rayuwarki? Ma passion. Abin sha'awata shine kiwo da aikin garke. Tun ina yarinya ina kula da dabbobin gida har zuwa yanzu da ya zama abin sha'awa a gare ni. Bayan haka duk abin da ya shafi al'ada ina saka kaina a ciki saboda tun makarantar horar da malamai kai tun ma kwalejin doso ina yin bale da tiyatar. Ba kamar ina waka bane amma tare da na muna wake-wake da raye-raye. Don wa'annan ranaku kamar takwas ga watan Maris da goma sha uku ga watan Mayu na ne ake ɗauka don su je su yi waka a inda ake taruka. Menene ra'ayinki dangane da kokowar da mata take yi yanzu? An raine ni ne a cikin iyalin da ke haɗe da mata da maza, kuma cikin iyalin mu mace na iya taimakawa namiji. Duk dai abin da namiji ke iya yi, mace za ta iya yin shi. Duk dai abin da ya shafi zamantakewa, kowa na iya yin aikin wani. Ta fannin aiki, amma mace ba za ta iya maye gurbin namiji ba, kamar yadda namiji ba za a iya maye da gurbin mace ba. Ban taɓa samun matsalar shiga kowane guri ba, ta fannin aiki ko na zamantakewa. Ko ina shiga nake da sauki. In ba dai ta fannin gwagwarmaya ba, tun sanda aka zaɓi zaɓe ni a matsayin babban sakataren inan indoso wani ya ce shi ba yana zargin ba za ni iya aikin ne ba ya san da ina iya yi amma kawai da ina mace ce yana jin ciwo a ce mishi ni ce ke shugabancin kungiyar amma bayan wani dan lokaci sun fahimci cewa kowa da irin kokarinsa da nauyin da ya rataya a wuyansa da yadda yake rayuwarsa amma bayan hakan ban taba samun wata matsalar shiga wani wuri ba ana magana game da yartar mata da ci gaban mata amma kokowa ta farko mace kadai ce za ta iya yin ta mace da ke sa kanta cikin har harkar zamantakewa kuma in tana da abun hannunta ina ganin abun farin ciki ne wa maza tunda za ta taimaka musu kenan maza da mata ya kamata mu yi aiki hannu da hannu don ba ma isa kanmu muna cike gurbin juna ne. nan da muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sun barku tare da hasumi guriza hasumi guruza ɗauke labaru na sashen zabarmanci mata a yi shagulgulan sallah lafiya masu salam. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.